إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فيا أيها الإخوة المسلمون إن الإنسان لا يصير مسلما إلا إذا حقق كلمة الشهادة وكلمة الشهادة تشتمل على فرعين أساسيين الفرع الأول شهادة أن لا إله إلا الله وهذا يقتضي تدريد التوحيد في العبادة لله سبحانه وتعالى وأن لا يشرك أحد مع الله تعالى في عبادته والفرق الثاني هو شهادة أن محمدا رسول الله ومعنى شهادة أن محمدا رسول الله هو طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أقدر واجتناب ما نهى عنه وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع وعبادة الله سبحانه وتعالى بما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هي محتوية في اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والاعتصام بها والتمسك بها حقيقة والسنة عند علماء الحديث هي كل ما أضيف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية إذا إن السنة عند المحدثين كما هي دائرة بين سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وشمائله والسنة عند الأصوليين إنما هي اتباع إنما هي كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الأقوال التي قالها ومن الأفعال التي فعلها ومن التقريرات التي أقرها والتقرير هو أن يفعل شيء أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسكت أو يثبته لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسكت عن منكر الرعاع فمهمة النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي الإبلاغ عن الله سبحانه وتعالى فلذا كانت سنته تدور بين أمرين مع القرآن إما أن تكون مشرعة لحكم لم يأت به القرآن وسكت عنه وإما أن تكون شارحة لحكم ثابت في القرآن الكريم والشرح إما أن يكون بتقييد المطلق وإما أن يكون بتخصيص العام وإما أن يكون ببيان المجمل وغير ذلك مما قرره علماء الأصول رحمهم الله أيها الإخوة الأفاضل إن اتباع سنة رسول الله والاعتصام بها أمر واجب ليس أمرا مستحبا مطلوبا فإن المسلم لا يصير مسلما حتى يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الإمام السيوطي رحمة الله عليه في كتابه مفتاح السنة في الاحتجاج بالسنة أو مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة أن من أنكر حديثا واحدا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بد أن يكون كافرا وأن يحشر مع اليهود والنصارى يوم القيامة ثم احتج بقول الإمام الشافعي رحمة الله عليه أنه يوما روى حديثا وقرأه على الناس فلما عنها قراءته لذات الحديث الصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعله أحد السامعين الحاضرين فقال يا أيها الإمام أتقول لي فغضب الإمام الشافعي غضبا شديدا فقال له أتظنني يهوديا أو تراني نصرانيا أم, خرج أم رأيتني خرجت من كنيسة أم ترى علي في النار أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول هل تقول لي هؤلاء هم أسلافنا بالنسبة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن أيها الإخوة الأفاضل حاشد بفكر الأمر باتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شاء المسلم عم عبد فالله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا وأجمع المفسرون رحمهم الله على أن طاعة الله إنما هي بعبادته مع توحيده بدون إشراك أحد معه في عبادته وفسروا طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمل بكل ما قاله أو فعله أو قدره بدون أي إنكار أيها الإخوة الأفاضل يقول الله سبحانه وتعالى في موضع آخر وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله وقال الله سبحانه وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموا قديم شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما وقال سبحانه وتعالى في موضع آخر وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم فطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاعتصام بسنته أمر ثبت في القرآن وقد ذهب سلفنا رحمهم الله سبحانه وتعالى على أنه لا يمكن الأخذ بالقرآن إلا بالأخذ بالسنة وكل من قال إنني آخذ بالقرآن ولا آخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد رفض القرآن بالكلية لأن القرآن أمر باتباع السنة والسنة أمرت باتباع القرآن وثبت الأثر عن الإمام يحيى بن علي كثير كما رواه الإمام الدارمي في كتابه السنن أنه قال السنة قاضية على الكتاب وليس الكتاب بقاض على السنة أيها الإخوة الأفاضل ينبغي أن نكون مسلمين حقيقة وينبغي أن نكون أهل السنة حقيقة لا بالزعم ولا بالدعاوي فالزعم لا يفلح والدعاوي لا تنجح بل لا بد من تطبيق السنة عمليا ولا بد من الأخذ بها بدون رد أي شيء منها كذا كان علماؤنا الأفاضل يقول الإمام الحسن البصري رحمة الله عليه لا يصح قول بدون عمل ولا يصح قول ولا عمل إلا بنية ولا يصح قول ولا عمل ولا نية إلا بالسنة السنة هي التي تثبت النية وهي التي تثبت العمل وهي التي تثبت العمل وهي التي تثبت القول فإذا قلت قولا وخالف السنة فقولك مقبوض وإذا عملت عملا فخالفت فيه السنة فعملك مردود وإذا نويت وكانت نيتك مخالفة للسنة فنيتك غير صحيحة ومن كانت نيته فاسدة عمله أولى بأن يكون فاسدا وقوله أولى بأن يكون فاسدا فالسنة هي القاضية على كل شيء أيها الإخوة الأفاضل إن التلاعب بالسنة النبوية أمر قديم وليس أمرا جديدا فقد كان أناس منذ العصور الماضية اتخذوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم غرضا وذلك لأسباب من عند أنفسهم بين تلكم الأسباب أيها الإخوة الأفاضل الزندقة هناك من الزنادقة الذين أظهروا الإسلام وأخطأوا الكفر في ذات قلوبهم فبدأوا يطعنون على سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وزعموا اتباع القرآن وحده فأنكروا السنة الكلية وخرج من مدرستهم تلامذة أكثرهم موجودون في فرقة الرافضة الشيعة المارقة وفي فرقة المعتزلة وسائر أهل الأهواء الذين وجدوا في العصور الخالية ثم هناك أصناف آخرون طعنوا في السنة بزعمهم أن السنة خالفت الحكم العقلي فصاروا يقدمون عقولهم الواهنة الواهية على السنن النبوية الثابتة الصحيحة فيعجون بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويستخرجونها من الكتب التي اعتمدها العلماء ورضوا بها فيقولون إن هذا العجيب وإن صح سنده فإن متنه يخالف العقل فيزعمون أن عقولهم أكبر وأعظم من عقل رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى هؤلاء هم الصنف الثاني وهناك صنف ثالث لا زالوا موجودين حتى اليوم وهم الذين ردوا سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل التعصب المذهبي فإنه يتبع المذهبة الفقهية فيرشد على نفسه على أن كل حديث مر به وخالف مذهبه فإنه يرد ذاك الحديث وقد وجد هؤلاء من بين حتى المذاهب الأربعة المتبوعة المذهب الحنفي والمذهب المالكي والمذهب الشافعي والمذهب الحنبلي وغيرها من المذاهب التي لم تكن لها تلامذة اليوم وقد أنكر هؤلاء العلماء الأجلاء رحمة الله عليهم ورضي عنهم أن يؤخذ بقولهم ويرد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد روي عن الإمام أبي حنيفة رحمة الله عليه أنه قال لا ينبغي لمن كان مسلما أن يسمع مقولة من عندي خالفت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأخذ بقوله ويرد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان الإمام مالك رحمة الله عليه إمام دار الهجرة جالسا وهو مقابل قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار بيده إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كل منا يقبل من قوله والرد إلا صاحب هذا القبر وأشار إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وروي عن الإمام الشافعي أنه قال كل من رأى قولي يخالف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجب عليه أن يضرب بقول عوض الحائط ويأخذ بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وروي عن الإمام أحمد رحمة الله عليه أنه قال لا تكتبوا ما قلته برأيي بل ابحثوا عن المعقد الذي أخذت قولي فخذوا بذاك المعقد لا بقولي هكذا قال هؤلاء الأئمة رحمة الله عليهم فإنهم براء عن كل من قلدهم بتعصب فالتقليد ليس محرما في الشرع الإسلامي على القول المتوسط من بين أقوال العلماء لكن التعصب المذهبي هو الأمر المنقوص لا ترضى به الشريعة لا ترضى به الشريعة من الرعب ومخبته سيئة وعاقبته وخيمة وإنها لا ترجع إلى صاحبها أو بصاحبها إلا بشر وبسوء أعوذ بالله من كل شر ومن كل سوء بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما جاء به سيد المرسلين ألا وصلوا وسلموا على رسولكم محمد وعلى آله وأصحابه واستغفروا ربكم وتوبوا إليه إنه كان الأوابين غفورا الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى اللهم ما أصبح وأمسى بنا من نعمة فمنك وحدك لا شريك لك ونشهد أن محمدا عبدك ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم ذي الخلق العظيم والقلب الرحيم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين عما بعد فيا أيها الإخوة المسلمون إقوام ما سبحانه سنة من زم الله صلى الله عليه وسلم تتشي أبا تبيو ويوجد قوة المسلمين da musulmi ba zai zama musulmi ba sai ya tabbatar da kalmar shahada an kira ta da kalmar shahada domin a nuna abu ɗaya ne ba biyu ba amma kuma abu ɗaya ne da ke da rasta biyu kalmar shahada kalma ce da ta ginu akan wasu usullai guda biyu ginshiƙai guda biyu tuwatu guda biyu tushe na farko ginshiki na farko shine shaidawa babu abin bauta da gaskiya da cancanta sai Allah ta'ala wannan na tabbatar da tauhidi da Allah madaukakin sarki kada a haɗa Allah madaukakin sarki da komai a cikin bautarsa kada a haɗa shi da komai a cikin rububiyarsa a haɗa shi da komai a cikin sunayensa da sukufinsa ko da an ji ana kiran wani da wani suna sunan a larabci ya kama da na Allah to ba ma na ba na Allah daban sannan duk wani abu da Allah madaukakin sarki ya keɓanta kansa na bauta to wajibi ne a tabbatar maka shi kadai ka a haɗa shi da kowa a cikin wannan bauta aikin da Allah ta'ala ya ware makanta yake yi to kada a take a ce wani yana tarayya da Allah madaukakin sarki a cikin wannan wannan shine ya ba da kasuwar tauhidi gida uku uluhiyya da rububiyya da asma'u da sifatu wannan bangare na farko kenan akwai shishige na biyu ginshiki na biyu tushe na biyu shine shaidawa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne ya ake nufi da cewa manzon Allah sallallahu manzon Allah ne shine a yi masa da'a cikin abin da ya bada umarni dan abin da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce ayi to ayi a gaggata shi duk cikin abin da ya ba da labari ababen da suka faru a da kafin a aiko shi Allah ya sanar da shi labarukan annabawa labarukan halittar sama da ƙasa labarukan halittar duwatsu halittar ruwa halittar tekuna makamantar halittar aljanu halittar shekaru a imani da wannan sannan a gaskata abinda a cikin abin da ya bada labari cikin ababen da za su zo nan gaba dajjal zai zo ya juju ma juju za su zo hadisi zai bayyana annabi isa alaihi salam zai sanko da sauran makamantan irin waɗannan da annabi mai kuma da labarin faruwarsu wasu suna nan ba sun afku suna ta afkuwa wasu kuma manya-manyan za su afku kamar yadda manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya bada labari jirgin na manzan Allah sama akan wannan wajibi sannan nisan ta duk abin da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya hana duk abin da manzan sallallahu alaihi wa sallam ya ce ta ayi to kai sannan ka abauta ma Allah ta'ala da komai sai da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shar'anta dan abota ma Allah subhanahu wa ta'ala da komai sai da abin da manzon sallallahu alaihi wasallam ya shar'anta wannan an dunkule ga baki daya shi ne abin da malaman musulmi suke cimshi alaihi tasamu bi sunna huku da sunna shine huku da sunna sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malaman hadisi suka ce ita ce duk abin da aka ce annabi sama ya faɗa ko ya aikata ko ya gani ana yi a gaban da ya shiru ko kuma abin da aka goyito na ɗabi'arsa ko kuma abin da aka goyito na sukar halittarsa malaman usulu kuma sai suka yanke ƙarshen sai suka ce duk abin da aka aka danganta mu kuma na maganganunsa da na ayyukan da kuma abubuwan da yake ana yi ya tabbatar suka cire siffofi suka cire suka cire bin sunan manzo Allah ta salawa ba mustahabi bane wajibi musuluncin mutum baya tabbata idan bai sunan manzo الإمام الشافعي رحمة الله عليه كما يدعو ثم الإمام السيوطي يعم بس على كتاب الجنة في الاحتجاج بالسنة يتشي تكم تومن أكا كاو مسا حديثي تبتتشي إذا ما زال السماء يتحري يتاشي يابت المسلمين الإمام الشافعي وترى لي كان حديث da الله صلى الله عليه وسلم sai wani ya tambaye cikin almajirai ya ce to kai ya ayyuhal imamu ya kai imam malam kana ka yadda da wannan hadisin imam shafi ya fushin da ba taba ganin yayin irin ka ba ya ce ka da tani bai hude ne ko ka da tani kirista ne ka gana sa danjani ne ko ka ga na fito daga coci ne in ce maka manzo sama ya ce sannan ka tambaye ka ce me ra'ayi na ni ina faɗi ni ina aiki da hadisin ko ban waɗannan su ne magabatan mu haka suka kasance Allah madaukakin sarki ya san abin da zai faru a tsakanin mu ya jawo hankalin mu ya mana gargadi. akan biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da sunnarsa Allah madaukakin sarki ce, ya ku waɗanda kuka yi imani ku bi Allah ku bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan ku bi waɗanda aka jibinta al'amuran ku a hannunsu idan sun dace da abin da Allah yace ayi da abin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace ayi wannan sharadi ne da in kun yi imani da Allah kuma kun yi imani da ranar gobe al-kiyama sannan idan kun yi wata rigima a tsakaninku to kuma yi da wannan rigimar ba inda za a samu fita sai a littafin Allah da sunnan manzo Allah sama haka maka magabata suka fassara suka ce arruju ila Allah war rasuli na nufin ne arruju ila kitabillahi wa sunnati rasulillah a koma littafin Allah a koma sunnan ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam sannan Allah madaukakin sarki ya ce ba mu taɓa aiko wani manzo ba face sai dan a masa biyayya da izinin Allah al-imam mujahid ibn jabr rahmatullahi alayhi yace da Allah yace bi iznillah tawfiqi sai Allah ya datar ya datar da kai sannan zaka bi sunna illa bi iznillah sai da izinin Allah ce bi sai idan Allah ya datar da kai sannan zaka zama bin sunna cewa kana faɗi da baki kace kai ahlus sunna ne amma ko ba ka ji Allah bai dakatar bai dakatar da kai ba sai zo ba za ka manzo Allah sallallahu alaihi ba Allah madaukakin sarki yana faɗa kuma a wani wajen yana cewa wallahi ba za su taɓa imani da Allah ba har sai sun sa ka zama kai ne su yanke musu hukunci na ƙarshe a komai sannan idan ka yanke hukuncin nan kada wani daga cikin su ya ji wani kaikayi kaikayi hawajen game da abin da ka yanke na hukunci sannan su ne kauya gaskiyar ne kauya sannan Allah madaukakin sarki ya sake jawo hankalinmu yi mana gargaɗi ya ce wallahi baya cancanta ga mummuni namiji da mummuna mace ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ko ubangijinsa su yanke hukunci wannan mutum ya ce da ratin kansa yana da zaɓin abin da ya mishi wajibi ne mutum ya bi sunan manzan Allah kuma domin ya zama musulmi na gari sunan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da ake magana kanta malamai suka ce tana da sharuɗoɗi na aiki da ita sharadi na farko a tabbatar da islamin ya inganta wane ya ci daga wane wane ya ci daga wane mu kadai al'umma maza sun ke da islami Kan khussatil ummatu bil islami وهو من الدين بلا تبداني من ذا الإمام السيوطي في الأمة أن نسمع عن كيفية تكتبك الإسلامي ينزل تبدا الذي فتح مكة سنة وانا يجلق وانا وانا يجلق وانا لا إنجيلا سند منقطع يا ينكي ماشي بابا يهودا الذي بديك الجيه في مكة التوراة بأن النبي موسى تكي يقامك سنة amma mu ta hadisi akwai sanadi har zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam in qira'a qur'ani da yayi kowace qira'a da cikin qira'o'i guda goma da uwayen su guda ashirin da suka tabbata kowace tana da sanadin ta har zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam isnadi ya inganta sannan na biyu ya kasance waɗanda suka ruwaito isnadin su zama mutanen kirki ba a kuma su da fasikanci ba a kuma su da kafirci ba a kuma su da munafurci sannan sun yi nisan gama daga aikata abubuwan zubar da mutunci kanana haka ba san mu saboda tsara sunan manzo Allah salama, wani idan suka ya ci abinci a hanya ba za su karɓi hadisin ba su ga mutum ya sai kotai a kasuwa ya ci ba za su karɓi hadisin ba ya tabbata wannan saboda tsara sunan manzo Allah salama, sannan ya kasance waɗanda suka goyi suna da gayar hajja ga rashin Allah ai ba laifin ka bane ko ka zama kai ne baka haddace abu sai a ce laifin Allah ne ya jarrabe ka amma da ka sai ta aje ka gefe guda saboda sunna mun sama ta fi ka ita ake son a tabbatar sannan kai ya kasance a cikin hadisin akwai abin da suke ce mai illa da za ka iya sukar hadisin ko a kada zai kuma batadinsa sannan kan ya kasance a cikin hadisin ya sa wanda ya goyi shi ya saba ma waɗanda suka fi shi aminci amma hadisin ya kasance ba a goge hukuncin shi ba idan hadisi ya cika waɗannan manya-manyan shari'ar malaman usulul fiqh suka ce wajibi ne aiki da shi kuma ya zama dalilin min adillati shari'a ya zama dalili daga cikin dalilan shari'a musulunci wanda ya wajaba musulmi ya aiki da shi kuma ba za ka aiki da shi ba sai kai shiru kai ladabi ga manzo Allah sama a can zuciyar kai ta haushi amma ka bayyana sharɗin hadisin manzo Allah su sama kenan sunna kenan wannan sunnan manzon Allah sun ma wasallam ta fuskanci kalubale bayan gushewar masu kare ka sunna tana da furrat. wannan kalmar sai daga baya wani suka san ta wai hurras hurras masu tsaro kenan waɗannan sahabban sun tsara sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan gushewarsu sai aka fara samun talalabiya abubuwa suka fara lalacewa aka samu wasu suka fara fitowa wai za su soki sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suka kasi gida gida tun a wancan lokacin akwai waɗanda su abin da suke sai a kawo musu hadisin su ya saba ma Qur'ani wanda mafi yawancin su zindiƙai ne an ce zindiƙi shine mutumin da yake da musulunci a fili amma a cikin gida ar ne yana da gunkin shi da yake bauta mawa amma saboda a lokacin yana jin tsoron ka a kashe shi sai ya ce shi musulmi ne to daga sun ta su kan suna masu sama sai su ɗauko zai tona hadisi ya saba Qur'ani ba sabon abu bane ba wata sunna ta ya ƙwara ɗaya da ta saba ba alƙur'ani tun wani hadisi da kake tsammanin ya saba ba Qur'ani to malamai sun ba da amsarsa Imam Ibn da Sadiq wai a karni nawa ya rasu ya wuce karni na uku ya rubuta littafin sa mushkilul ata mushkilul ata سنيرمس مشكل القرآن الإمام الطحاوي رحمة الله عليه يعني لو يرمس يا وتغني لو يا رب تلتاب الغشيبة تأويل مشكل الآثار قال ما هذا الخير رب تلتفي ولا حديثي بأجل الأمان وياتا مع القرآن في القبادة أمسا كيش أبنت أجل بقاتا شيني إذا كانت حديثي كانت kaji ya saba ma qur'ani a irin karamar kwakwalwarka sai ka huga ka tafi wajen malamai masana sai kuma bayani sai babu sabani a tsakanin su wannan kaza yake nufi aya kuma kaza take nufi shi kenan ka huta to waɗannan su ne san farko akwai kashi na biyu su kuma suka ce wai su hankalin su ya fi ya fi hadisi ka kawo mutane su a cewa ya ya saba ma qur'ani ba sai ya saba ma kwakwalwa ka musu hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza ta ce a wannan ya zaba ma hankali wai hankalin su ya fi wahayi akwai hadari ba a cikin wannan abu wasu na ɗauka abu ne mai sauki ka maka hadisi da ya zaba ma hankali alhaji kai mahaukaci ne mahaukaci mana kana ganin abin da ke bayan ka yanzu ni na ganin kiyata sai ya za a yi Allah ya aiko maka manzo shi yake masa wahayi kuma ya masa shaida cewa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyin yuha sannan ya alƙawarin cewa zai tsara abin da manzon nan ya zo da shi sai kuma ka ce kai kana da hankalin kawai za ka ya saba ma hankalin ka waye kai sai ba kowa bane a gaban a gaban da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan akwai nau'i na uku su kuma su ne waɗanda su duk hadisin da aka kama su suna da mazhaboji sun makanta ne ma mazhaba sai kun mazhaba ba laifi ba duk malaman magabata za ka ji ana wani alhambali alhanafi ba laifi ba ne amma laifin shi ne kasubanci kamar yadda ya har yanzu ana faɗi a ce kafa ƙungiya ba laifi ba ne amma ƙungiyanci shi ne laifi ka ce duk wanda baya cikin kungiya ta to ba daidai yake yi ba to ka zama mai laifi amma dan ka kafa kungiya kana aikin addini to ba laifi kai ba kafa kungiya ba laifi bane amma kungiyanci shine bala'i to haka bin mazhaba ba laifi bane shi yasa duk malamai suna karanta littafin fiqh su karanta amma mun kane ma mazhaba ka ce duk abin da mazhaba ka faɗi daidai ne to wannan kuskure kuma laifi ne babba waɗannan malaman da aka kafa mazhabobi bayan ba su suka kafa ba Imam Abu Hanifa ba wanda zai ce maka ya kafa mazhaba Malik bai kafa mazhaba ba Shafi bai kafa mazhaba ba har Ibn Hanbal bai kafa mazhaba ba duk bayan rasuwar su ne almajiran su suka ce ga usul din ga ka'idojin da suke bi wajen tato hukunci daga Qur'ani da Sunna da ijma'i da qiyasi a ƙarƙashin haka da kuma sauran wasu ƙa'idojin da aka yi saɓani a kansu shan kuma qabla la tajud zari'a abinda مصالح مبتلى الاستصحاب الاستحسان الأرف da makamantansu sai suka kafa dukkanin su ce da suka tsoratar game da huku da maganar su idan an ga hadisi al-imamu abu hanifa rahmatullahi alaihi yace duk mutumin da yake musulmi na gaskiya kada a ce masa ga hadisi ga magana ta yaɗo magana ta ya aza magana ta yi aiki da hadisi ba ruwa na biyu al-imamu malik yana zaune yana karantarwa a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuni zuwa ga kabarin manzon sama yace duk wani da ka gani a duniyar nan za a iya karɓar maganarsa kuma za a ajiye masa amma kuma bai wancan kabarin kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam a magana Imam Malik duk wanda ka buga manzo Allah sallallahu alaihi wa ba za ka iya shiga wuta duk wanda ka buga manzo sallallahu wallahi za ka iya shiga wuta akwai yiwuwar za ka iya shiga wuta amma in manzo sama ka ji wallahi za ka ba shiga wuta wa in tuti'uhu tahtabu duk ka bi manzo sama za ka shiga Imam Shafi'i ya ce idan aka kawo muku wata magana ta ta ci karo da maganar manzon sama ku yadda magana ta yadda guda ku maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahmatullahi alaihi haka ya faɗa shi in na faɗa muku magana ba ya ra'ayina to ban ce ku bi ra'ayina ba ku je ku dubo na na samu asalin magana ta ku yi muku da asalin ba da magana ta ba nasihar da waɗannan malaman suka mana kenan mu ji tsoron Allah mu maganganun su sai mu zauna lafiya idan muka bi maganganun waɗannan magabatan to za mu zauna lafiya babu wani tashin hankali a tsakaninmu yan uwa masu daraja sahabban manzo sama sun kasance duk abin da ya tabbata daga manzo Allah sama aiki suke da shi Abubakar radiyallahu anhu da suna me yasa ga suna as-siddiq duk abin cewa ke in kana fasada fa kadan in dai annabi ya faɗa ne gaskiya sama'an wa ta'a min bihi ibnu abbas radiyallahu anhu kamar da imamu ahmad da imamu muslim suka ga da hadisi wani mutum wata rana manzon sama ya ganshi da zoli ya sa zoben zinare manzon sama ya ce kai kana sa wuta a hannunka manzon sama ya zara zoben da hannunsa ya wurga shi ke nan mutumin nan ya manzon sama ya wuce sai wasu suka ja to ka ɗauka ka je ka saida mana ai hana ka sa baya ce manzon sama ya cire da kan da hannun shi sannan ɗauka ce wallahi har abada Na zama ba musulmi ba ke wannan ba su ne sahabban manzo Allah kuma su ne aka ce ne koyi da su to da ka yi kokari mu zama ahli sunna na gaskiya mai aiki da sunnan nan kan mu rika mata irin yadda ake ma kayan miya ka zaɓi wanda ya maka ka ware wanda bai maka ba duk sunnonin manzo sama in sun suka waɗancan sharuɗin da muka ambata sun yi kuma malamai sun yi aiki ba wani littafi na hadisi da malamai ba su sharhin sharhin fikihu ba bukhari yana cikin sharhi sun fi ɗari biyar iyaka wanda kai ya gani ka yi aikin ka siya in kana da kuɗi ka karanta kuma wanda za ka iya karanta ka karanta ka ba wanda ba za ka iya karanta ba al-muwaffaq na imamu ma yana da shagoyi sun fi ɗari biyu wanda ya zo hannun yi aiki da shi ka karanta karanta abin da baka gane baka tambaya ka tattauna da yan uwanka in kai malami ne in kai ba malami ne ka tafi wajen malamai su maka bayani amma ba daidai ba ne ya kasance ana wasa da sunan manzo Allah sallama kowane lokaci sai abubuwa sun zama sun tayar da hankali a cikin al'umma ya kamata kowa ya ji tsoron Allah ya dawo hankalinsa ya san wani irin ya san me zai fuskanci Allah da shi ya san me zai zai fuskanci manzon Allah sallallahu da shi ya kara sunan manzo sama ya ce shi ahlus sunna ne ko ko bai sai ba iriya cewa kai ahalin sunna ne da baki wallahi ba zai tsiratar da kai ba ba zai tsiratar da ni ba sai mun yi aikace kan sunnan nan wasu an kashe su a cikin magabatan mu har a yan baya to mu ne aka mana a ta, to da kamar rike sunnan manzo sama da gaske mu karanta sunnonin manzo sama mu fahimce su a wajen malamai kuma mu aiki da su daidai yadda malamai suka fassara su sai Allah madaukakin sarki ya tseratar da mu ya kubutar da mu Allah madaukakin sarki ya shiryatar da mu Allah madaukakin sarki ya sanya alkhairi a cikin kasar mu Allah madaukakin sarki ya kawo mana da fitinu kasar mu tana cikin fitinu kala kala fitinar siyasa fitinar sarauta fitinar addini fitinar tattalin arziki kuma fitinar jawaba a kasar nan ya kamata duk wanda zai fuskanci wannan al'ummar da take lafiya to ya kawo mata abin da zai haɗa ta abin da zai watsa ka ba in ne tsoron Allah ya kamata ya ɗan al'umman nan a yadda ta take in ba zai iya magance mata matsala ba to bai kamata ya haifar mata da wata sabuwar matsala ba ko kai ɗan siyasa ne ya kamata ka kalli halin da al'umman nan take ciki ba lafiya shi wuka ba su da iyaka a tare da ita kaka kawo rigima siyasa in kai malamin addini kaka ka rigima addini Kuma ya ishe ta abin da take ci in dai ba so nake mutane su daina ban musulunci nan ba ya kamata mu tsaye ta haka yau a tsogalo wancan ko a tsogalo wancan wancan yake tsogalo wancan shi ke nan kuma karatun nan fa ana yin shi ba wani a rana fa karatun ma awa awa sha biyar yake yi wannan Najeriya muna da wanda suke karatu ba za ka iya lissafa awoyin da suke karatu ba kuma suna bincike kuma suna mutunci to muna da malamai a ƙasar nan suna nan ko matsaloli na addini na rigima suna nan ba su da iyaka idan yau ka ce irin waɗannan matsalolin na rigima za ka yi ta kuma kwakwalowa kai ta rigima kansu to da akwai wanda ya kafa ɗaya Najeriya za ta tashi suna nan a littafi ka je ka sauko ka zo ka sa ka ta da ka faɗa shi ke nan gari ya rikici idan Allah kowa ya tsoron Allah ya yi al'ummar nan ta zauna lafiya abin da al'umma suke yi na fahimta a kyale su ba kuskure ba ne ya ji da ka je ka kwamudo wani abu da a zo za a zo a ce shi ku ce a kansa ana rigima kansa Allah ya albarka a cikin mu Allah madaukakin sarki ya tsare Allah madaukakin sarki ya soka mana da ruwan sama mai amfani ya bamu damuna wacce take mai ido Allah madaukakin sarki ya mana arziki wanda yake mai amfani ya shiryar da mu ya shiryar da zuriyar Allah madaukakin sarki ka mu ilimi mai amfani ilimin da zai ja mu ya kai mu aljanna ba ilimin da zai ja mu ya kai mu wuta ba ya Allah madaukakin sarki ka dukan mu ka gafarta mana ka gafarta mu daga bakin mu hada kan wannan al'umma akan gaskiya da shiriya ya Allah madaukakin sarki ka hada kan wannan al'umma akan bin sunnan manzon ka sallallahu alaihi wasallam ka kawo mana da cututtuka ka kawo mana da talauci ka kawo mana da damuwa Allah madaukakin sarki ya shiryar da shugabannin mu ya dora su akan daidai ya ba su tawfiki ya ba su ikon yin abin da yake daidai ya hana su aikata abin da Allah bai yarda shi bai yarda da shi ba ya ba su ikon tabbatar da abin da zai kawo alkhairi ga kasa da kuma al'umma ga baki daya Allahumma hadina fi man hadayt wa afina fi man afayt wa barik lana fi ma atayt واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت انك تقضي بالحق ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا منتهى أعمالنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة يا ربنا هي دارنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم كن لنا ولا تكن علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا وآثرنا ولا تؤثر علينا واهدنا ويسر الهدى إلينا وانصرنا على من بغى علينا اللهم اجمع كلمتنا على الحق والهدى اللهم اجعل كلمتنا على الحق والهدى برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اجمع تفرقنا اللهم اجمع تفرقنا برحمتك يا ارحم الراحمين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم صل على محمد وال محمد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما صليت وباركت على ابراهيم وعلى ابراهيم انك حميد مجيد وارض اللهم عن صحابات رسولك كلهم ولا سيما الائمه الاربعه الخلفاء الراشدين منهم أبي بكر وعمر وعثمان برحمة وعلي برحمتك يا أرحم الراحمين وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون